Assalamu alaikum warahmatullahi barkanmu da haka bidiyon mu na yau zai bayani ne akan yadda zaka dawo da Facebook account ɗinka wanda aka yi haƙƙi idan an taɓa maka haƙƙin na Facebook account to ka kalli wannan bidiyon ba tare da yi skipping ba za ga yadda zaka dawo da shi cikin sauƙi ku sani cewa akwai hanyoyin dawo da Facebook account idan aka yi haƙƙin suna da yawa gaskiya to amma wannan hanyar shi ne wanda muka sani wanda ya fi inganci kuma muka kawo muku shi da farko za ka fara shiga cikin browser ka da kake amfani da shi amma ni na fi amfani da chrome browser shi nan kamar haka in ka shiga cikin browser kan ka taba search link din nan sai ka rubuta abin da za mu rubuta gashi nan hack facebook account kasancewa mun taba sacin gashi kun ga kawo mana shi ko in ka taba shi kamar haka sai processing ya shige to daga nan sama zai kawo maka report compromise account to facebook ka sha nan sama sai ka taba shi kamar haka in ka taba zai nuna maka ka zaɓi browser in kana so ka shiga ta facebook ne ko kuma ta browser to kawai ka zaɓi browser kamar haka sai ka zaɓi browser da ka shiga da shi ba facebook ba sai ka ɗan jira shi zai shige idan ya kawo maka wannan fuskar gashi nan sai ka taɓa wannan gurin da aka rubuta my account is compromised kana taba shi kamar haka sai kawo maka wannan fuska ka sani cewa idan kana so ka dawo da facebook account ɗinka cikin sauƙi ka tabbatar ka taɓa linkin email account ɗinka da facebook account ɗinka ma'ana idan ka buɗe facebook account kowane account ne ka yi ƙoƙari ka rika linkin ɗin shi da email domin idan an yi hakin ɗin shi duk wanda ya hakin na account ɗinka in ya canja number ba da dama ka dawo da shi amma email ko da an canja shi an cire shi a cikin account din in dai har an taba sa wannan email din to za ka iya access din shi ka dawo da account ka yanzu kamar yadda kuke gani bari mu sa wani email wannan muka taba linkin da account din da aka sace shi ko za ka zo ka taba wannan gurin mobile number or email address din nan ka taba shi kamar haka sai ka rubuta email ɗinka yanzu bari mu rubuta namu kamar haka so idan ka sa email account ɗinka wannan wurin password ɗin ka san cewa duk wanda ya hakin ɗin account ɗinka dole ya canza password to ba ruwanka da shi kawai sai ka taɓa wannan wurin forgotten password za ka taɓa shi kamar haka zai nuno maka zaɓi browser shi ba facebook ga sha nan ƙasa ko chrome to kawai sai ka taɓa chrome browser ka kamar haka idan yau shige zai nuno maka wannan fuskar za ka ga ƙarshen lambobi daga nan namban waya ma'ana idan ka ga namban wayar ka ne wannan ƙarshen namban ka ne ɗaya daga cikin biyun nan to shi kenan cikin sauƙi kana taɓa continue nan za su turo maka code a namban ka ka su dawo maka da account ka kasancewa mu wannan nambobin ga baki ɗaya an canza su ne ba ma na account ba bane kwata-kwata to kawai za ka zo ka taɓa wannan na ƙarshen ƙasa no longer have access to this ma'ana baka da access da wannan nambobin ba ma naka ne kwata-kwata wanda ya hakin ɗin account ɗin ya canza su sai ka taba shi kamar haka idan ka taba zai nuno maka ka sa email address wanda za a duka turo maka hanyoyin da za ka bi kara da ɗin sabon email ba wancan wanda yake cikin ɗin da aka sace ba to yanzu bari mu amfani da wani kamar haka wani daban kana sa shi haka kawai kai confirm ka sa na ɗaya da na biyu sai ka taɓa continue kamar haka kana taɓa continuous zai shige to ka sani a nan wurin akwai wani abu mai muhimmanci da ya kamata ka sani tun a farko ban yi bayani ba idan aka buɗe account domin ka dawo da account ɗinka da aka sace ko me aka yi ma account ɗin kana da buƙatar ka zaɓi trusted contact trusted contact man shi ne a cikin settings na facebook amma kuma gaskiyar magana waya ba ta yi sai dai a kwamfuta idan kuma waya da ta yi sai dai ka shiga ta chrome browser ka sa ta a desktop site in ka shiga ta chrome browser ka sa ta a desktop site ka login facebook account in ka za ka ga gurin da za ka zaɓi trusted contact in ka guda uku to idan ka zaɓi trusted contact a nan wurin kowane daga cikin su za ka tambaye shi ga gashi nan suka ce each friend will give you a code enter them below da ka tambaye shi code idan ma bai san code din da zai baka ba ko zai shiga wannan link din gashi na ask them to visit wannan link din gashi na idan suka shiga wannan link din za su ga code din da za su baka sai su baka code din ka zo ka sa a kowanne daga cikin wannan kana sa ka taba continue nan za su dawo maka da account ka. ku kasance mu ba mu zaɓi to set contact a wannan account din ba dama mun faɗa idan ka zo daga nan wurin idan dai har ka ga numban ka daga cikin waɗannan nambobi guda biyu da aka ɓoye aka bayyana iya nambobin ƙarshen su to shi shikenan ba tare da kawo wahala ba za ka rada account in ka zaɓi numban misali na ƙasan nan ne ka zaɓa ka taɓa continue to za su tura maka code kamar haka to kasancewa ba numban ba ne za ka sun tura code a wannan numban suna jira mu sashi ne ko inda namu ne kaga koyi sai mu sashi a dawo mana da account ɗinmu mu so sai hanya na gaba da ake dawo da account idan an yi hacking din shi idan ba a jima da ma hacking din account ba misali yau yau aka hacking din facebook account din ka san wanda ya hacking bai jima da canja number ba kuma bai canja number ba kawai zaka zo ka shiga wannan layi in ka shigo facebook da wani account daban ya ka shiga wannan layuka guda uku sai ka yi log out a wannan account din idan kai log out ya kama wannan fuskar to ba wannan lock into another account shine wanda zaka shiga ba wannan find your account shine gurin da zaka shiga sai ka zo ka sa number wayar da take cikin account din ku yanzu mu ɗauka cewa wannan number shi account din in ka sa ko sai ka taɓa search ɗin nan kamar haka idan ya nuna maka babu account da wannan number haka yana nufin cewa an canza ne ko sai ka taba wannan search by your email or name instead sai ka zaɓe shi kamar haka sai ka rubuta email address ɗinka wanda kai linki in shi da wancan account ɗin kenan muna roƙon ku waɗanda ba su danna mana subscribe ba da su je su danna mana subscribe gashi nan da alamar jan rubutu idan kuka danna subscribe za ku ga wani ƙararrawa ya fito a nan ɓangaren dama sai ku danna shi ku zaɓi all ta haka ne duk bidiyon da muka ɗaura zai zo gare ku cikin sauƙi kuma hakan zai ba mu ƙarfin gwiwa mu kawo wasu bidiyos nan gaba mun gode mun gode sosai